bayanai na cewa masu garkuwan sun kai farmaki ne a garin gwalam da ke yankin numan cikin dare inda ko suka yi awon gaba da iyalan wani dan kasuwa wanda kawo yanzu ma ba ji dore su ba kamar yadda wani mazaunin garin ya shaida murar amurka a safiyar wannan juma'a sun kama akwai wani babban dan kasuwa sunan shi Indoka ba su dauke shi ba dai sun dauki matarsa da ya da ko ƴaƴansa biyu ko ɗansa ɗaya ne su ma dai mazauna marabanja da a yankin Maya Balwa sun ko samu tasu tsarabar ta masu garkuwa da jama'a cikin dare kamar yadda wani da lamarin ya shafa ya min ƙarin haske aka zo aka ma wuni a nan yanzu a garin mu amma ya bani a nan a mararaban da wallahi jiya da dare da suka zo to sun dauke su jiya da misalin karfe ɗayan na dare bayan tafiyar ki an kira layin ki an kama to mutum suka amsa layin da suka ce ai an ba da kuɗi kusan miliyan biyar kafin nan a sake kawo yanzu rundunar 'yan sandan jihar adama ba ta gane haske ba tukunna kan sace waɗannan mutane to amma kuma a kullum hukumomin tsaro kama ce suna nasu kokari domin dakile wannan matsala ganin cewa kullum lamarin sai ƙara ta'azzara yake yi a jihar suleiman baba da ke zama jami'in hula jama'a na rundunar tsaron farin kaya ta civil defense a jihar ya ce ai sun tsaye domin dakile wannan matsalar. so jami'an mu suna aiki akwai kuma zama da aka yi musamman da hukumominmu da kuma su kansu vigilanci ah, an fahimci juna muna aiki da su ah, da su ake sintirin nan har gari ya waye ah, a cikin kwaryar birni kenan idan ka haɗa bangaren eh, mubi akwai motoci da shi kan shi mai girma kumanda na jiha ya tura daga home dinnan zuwa movie har zuwa madagali da matuka akwai yaran mu da suke sintiri a wannan wajaje. To ya kowane gargadi jami'an tsaron za su yi wa jama'a ga ma dai jami'an tsaron farin kayan. Garkuwa da mutane abubuwa ne da suke tafiya da yanayi musamman yanzu muna karshen shekara za ka fahimci mutane masu manoma sun girbi amfanin gonarsu masu sai da dabbobi sun riga sun kiwata ana ganin cewa akwai shi da ake yi ƙarshen shekara to masu garkuwa da mutane suna tafiya da zamani suna ganin abubuwan da suke faruwa a al'umma da haka mutane za su guji almubazzaranci da kuma fitar da kudade a kowane yanayi suna wadaka da su na biyu al'umma kuma za su kasance su ma suna taimakawa jami'an tsaro jami'an tsaro akan abubuwan da suke faruwa idan suka ga mutane waɗanda ba su yadda da su ba na ɗaya suka ga gungun gungun mutane suna irin tarurruka ba kai ba gindi a cikinsu to za su yi kokari su sanar da hukumomi da haka abubuwa ne dole sai an haɗa kai don duk wani mataki wanda jami'an tsaro su kansu kawai za su iya ɗauka ba za su iya wadatar da al'umma ba sai an yi haɗa a haɗaka ita kanta gwamnati da jami'an tsaro a nan ne za a iya samun mataki sosai wanda za a iya zai iya wadatar da al'umma. Ko a makonni guda suka gabata sai da kuma masu garkuwa da jama'a suka sace wasu malaman jami'a biyu da kuma dubar sarake a jihar Adamawan. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Amurka daga Abuja, Najeriya.